Salamu alaikum jama'a. Barkanmu da zuwa cikin wannan wata mai albarka wato watan Ramadana. Allah ya sada mu da alherin da yake cikin wannan watan. Amin sun ma'ani. Domin tunatarwa da kuma faɗakarwa. Wannan shirin zai zo muku ne tare da malaminmu wato Aliyu Rashid Makarfi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin amma ba'du assalamu alaikum ya jama'atal muslimin kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su da suka zauna da shi suka ji karatun daga inda Allah ya aiko da karatun zuwa ga wanda aka aiko wa karatun cewar akwai gafara da ake samu a wata kwana goma na farkon watan azumi sannan ana samun rahama a goma na biyu na cikin watan azumi sannan karshen kuma ana samun yantuwa daga wuta zuwa aljanna saboda a cikin kwanaki goma na karshe akwai wasu fa'idodi wanda darasi na gaba zai gabatar da mu a cikinsa. mun gode ku ci gaba da bibiyan mu a youtube channel mu ku yi like ku yi subscribe ku yi sharing sannan kuma ku bar mana comment a ƙasa allah ya sa mu dace kuma allah ya sa mu amfana salamu alaikum